Assalamu alaikum wa rahmatullah. Akwai waɗansu gaibobi waɗanda babu wanda ya san su sai Allah subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda ya zo a cikin hadisi wadda Imam Bukhari ya rawaito, an Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu maƙala, ƙala Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam. an karbo daga Abdullahi ɗan Umar Allah ya ƙara yarda da su shi da baban shi. Ya ce, Manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce, Miftahul ghaibu khams wato mabuɗin gaibi guda biyar ne, la ya'lamu ha illallah ba wanda ya san su sai Allah maɗaukakin sarki. La ya'lamu ahadun ma yakunu fi ba wanda ya san abin da zai kasance gobe wala ya'lamu ahadun ma yakunu fil arham kuma ba wanda ya san abin da ya kasance a cikin mahaifa wala ta'lamu nafsum ma za ta gada kuma wata rai ba ta san abin da za ta samu gobe ba wa ma dare nafsun bi ayyi ardun tamut kuma wata rai ba ta san a ina ne a wace kasa za ta mutu ba abu na ƙarshe wa, ma ya mata ahadun mata yaji'ul kuma ba wanda ya san wani lokaci ne ake kawo ruwa wani lokaci ne wato ruwa zai zo wani hadisi imamu bukhari ya rawaito waɗannan su ne gaibobi waɗanda ba wanda ya san su sai Allah illa idan Allah maɗaukakin sarki ya ga dama daga cikin waɗanda wato wanda ya ga dama ya sanar da su sai ya sanar da su kamar yadda yake faruwa a ba wanda ya san wato abin da zai faru gobe sai Allah kazalika ba wanda ya san menene zai samu gobe sai Allah ba kuma wanda ya san wato a ainihin wato me yake cikin mahaifa sai Allah kuma babu wanda ya san wace ƙasa ce wato zai mutu sai Allah kuma wani lokaci ne ainihin wato Allah ke kawo ruwa ba wanda ya san wa'annan sai Allah amma cikin ganin daman Allah da ikonsa da yardarsa akwai ainihin wato waɗanda ya ga dama sai ya sanar da su kamar misali ainihin wato uh, wato doktoci akwai na'ura yanzu nan da ake auna cikin mace sai a gano tana da ciki wata ɗaya tana da ciki wata biyu tana da ciki wata bakwai a za ta haihu watan gobe a jaririn da yake ciki namiji ne a mace ce gashi na da shauransu akwai na'ura yanzu nan ba wanda ya sani wato ya san wayannan sai Allah ma Allah ya ga dama ya sanar da su kamar misali ainihin wato suna aunawa a ce misali wannan wuri a ce akwai ruwa wannan wuri akwai gwalagwalai wannan wuri akwai man fetur wannan ƙasa akwai mikel akwai ma'adinai da shauransu wannan waɗansu gaibi ne waɗanda ganin daman Allah ne ya sanar da su kamar yadda Allah subhanahu wataala gaya muna a cikin alkur'ani mai girma sura na ainihin wato A saba'in da biyu aya na ainihin wato wato ashirin da shida zuwa ashirin da bakwai suratul jin Allah maɗaukakin sarki yana cewa alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada Allah maɗaukakin sarki yana cewa alimul ghaibi shi Allah shine masanin gaibi abin da yake ɓoye fala yuzhiru ala ghaibihi ahada baya bayanar da gaibin sa ga kowa Allah sai ya ce illa manir tadamin rasulin face wanda ya yarda da shi daga cikin manzo muna ganewa daga cikin wani manzo Allah ya ce in ya yarda masa fa innahu yasluku min bayni yadayhi in ya sanar masa ya ainihin wato bayyana masa Allah ya ce yasluku min bayni yadayhi yakan sanya tsaro ainihin wato wato a baya gare shi wato a gaba gare shi wa min rasa da yakan kuma sanya ainihin wato tsaro a baya gare shi wanda Uh, Imam Al-Qurtubi a cikin sa Jami'ul Ahkam Al-Qur'an a mujalladi ainihin wato na farko ya yi tafsir wato a mujalladi na ainihin wato karshe sori ya bayyana ainihin wato tafsirin wannan aya akan cewa illa rita tadamin rasulin face wadda Allah ya yarda masa nan rasulin daga ainihin wato wani manzo imam al-qurtubi yake cewa shine malaika jibrilu alayhi salatu wassalam domin shine yake ɗauko sakonnin Allah subhanahu wa ta'ala ya aini ya kawo ma annabawa da manzanni hadisin manzo Allah sallallahu alaihi ya tabbata wanda ainihin wato manzo Allah ya tabbatar inda malaika jibrilu Allah yana so ya sanar da shi waɗansu ainihin wato ah, waɗansu ayoyi wadda ya riga ainihin wato yana nan a cikin lauhil mafuz Allah maɗauki sarki yakan ce mala'ika Jibrilu duba wuri kaza duba wuri kaza ka ɗauko abu kaza ka kaiwa manzona hadisi kuma ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa a lokacin da za a turo ainihin wato malaika jibrilu zu wato ya kawo sako wato zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi Allah yakan haɗa shi da tsaro na waɗansu malaisu malaiku wanda suke yi wa malaika rakiya kamar misali a lokacin da za a turo malaika jibrilu ya kawo sakon suratul ikhlas Allah maɗaukakin sarki sai da ya haɗa mala'ika Jibrilu da ainihin wato rakiyar mala'iku ɗaiɗai dubu saba'in su kawo wa annabi Muhammad sallallahu alaihi suratul ikhlas kaga wannan kenan yake tabbatar mana illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada gaibi ba wanda ya san gaibi sai Allah sai dai abin Allah ya ga dama ya sanar muna hata wato wato muna ganewa idan ka diba ƙarshen ainihin wato a suratul lukman ina ga sura na talatin da ɗaya ainihin wato aya na ainihin talatin da hudu aya na ƙarshe Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar muna ba wanda ya san gaibi sai Allah kamar da ya ce inna Allah hu! ilmu sa'a lallai Allah ne ilimin sa'ar tashin alkiyama yake wurinsa inna Allah hu! ilmu sa'a wa ya'lamu ma fil arham kuma Allah shine ya san ainihin wato abin da yake cikin mahaifa inna Allah indahu ilmu sa'a wa ya'lamu ah, wa yunazzilu al-ghais wa Zulun ghaiz kuma Allah shine yake saukar da ruwa wa ya'lamu ma fil arham kuma Allah shi yake ainihin wato sane yake sanin abin da ainihin wato yake cikin mahaifa wa ma tadri nafsun ma za ta kasu gada rai wata rai ba ta sani menene za ta samu gobe ba wa ma tadri nafsun bi ayyi ardun tamut kuma wata rai ba ta san a wace kasa za ta mutu ba in Allah alimu khabir Allah madaukakin sarki shine masani khabiru kuma mai bada labari saboda haka Allah subhanahu wataala ya gabarta muna ya ainihin wato datar da mu duniya da lahira wassalamu alaikum